muna kara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin fadalarsa da rahamarsa ya kuma sake nuna mana wannan lokaci a wannan farsakiya mai albarka dan uwana professor Mansur Isa Yalwa ya gabatar mana da darasi game da abin da ya shafi imani Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyar Allah kuma ya karɓi dukkan mu da imani eh kamar yadda malam ya ambata shi imani babban al'amari wato kullum yana daga cikin abin da musulmi zai ƙara godiya ma Allah kasantuwarsa akan wani al'amari da yake alaƙa da Allah wasu kasantuwar a ce ga wani abu wannan abun sha'anin Allah ne kuma Allah ya yarze maka alaka da wannan abu wallahi babu wani abu a rayuwa mafi daɗi da alkhairi kamar shi wannan magana akan imani kamar yadda yadda muka yi magana jiya akan musulunci shi imanin nan al'amari ne yanzu ma ga yi ambata mana walakin Allah habbaba ilaykum al-iman arziki ne da Allah yake walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ne ya soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kuma kayatar da imani a zuciyarku Kuɗinka. bai kai ka sayi imani ba duniya da abun da ke cikin duniya ba zai iya sanya maka imani ba al'amari ne kuma zaɓi ne na Allah ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله شيني يسو ينتر مكو الإيمان يكال يترد شيء أكثر زكاة وكرر إليكم الكفر والفسوق والإسيان يكام ترد كافيرتي دفعت كنتي دكتر سابن الله أكثر زكاة الله يقول لك الراشدون وأن لمس وأن الجهدان الله يسوي شيء a san gaba Allah sai ce balillahu ya munnu alaikum alhadakum lil iman Allah shi ke arzikin imani duk lokacin da aka ce maka wannan al'amari sha'ani ne na Allah kaga Allah ya "Bance ka da wannan abu malam babu wani abu murna da farin ciki da zaka samu kanka a ciki wallahi kamar sha'anin ubangiji duk wani abu da ka sani a rayuwa wallahi ba tabbatacce ba ne al'amarin Allah shi ne tabbat. Duk wani alkawari ba tabbatacce ba ne alkawarin Allah shi ne gaskiya alkawarin Allah shi ne tabbat. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa inna Allah yuhibbu ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah na ba da duniya ma wanda yake so da wasu ita duniya duk abin da ka gani a cikinta duk yadda kake ganin abun yana da kima to Allah yadda ya ba wa mai imani zai iya ba ma wadda ba shi da imani saboda abun ba mai kima ba ne abun Allah yace wala yuzil imana illa liman ahabba Allah bai ba da imani sai wanda yake kauna idan kaga Allah ya maka arzikin imani da malam ya ambata waɗannan rukunai na imani ka gaskata waɗannan ayyuka ka gaskata ka tafi a kansu ba abin da ke nuna masa fasi ƙauna da kyakkyawar alaƙa ka da ubangiji amma wani dalili ba zai iya samar maka da shi ba in ba Allah ne ya maka arzikinsa ba. Amin. Inna Allah yi fi duniya mun yi hibu mallari wa na yi fi imana illa man a habba. amma Allah bayi ba da imani sai ma wanda ya Sai ma wanda A wani waje yake wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah Allah ya ai ba wata rai da take isa ta buji kirji mai imani Allah ya sai na ba da izini sai na sa hannu yace wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin yace kana ganin zaka iya tilasta wa mutane su yi imani samun kanka musulmi da kai imani karka ka ɗauka ƙaramin arziki kar ɗauki wannan al'amarin da sauƙi babbar ni'ima ce Allah ya maka wannan ni'ima ta imani da shi Allah ke kusantar da bawa zuwa gare shi kamar yadda malam ya ambata duk wata alaka Allah zai kulla alaka da kai ne bisa imani bisa imani ba ruwan Allah da kai in ba imani shi sa wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na ta wallahu la yuhibbul kafirin Allah ba ni son kafirai saboda ba su yi imani alakar ka da Allah tana ginuwa ne akan imani alakar ka da Allah tana ginuwa ne akan imani imani yana daduwa imani yana rabuwa gurgudun hauhawar imaninka gurgudun karfin alaƙarka da ubangijinka kamar yadda malam ya ambata mana waɗannan marati yana hawa yana yana karuwa yana rabuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal imana yakhluqu fi a ahadikum kama yaklaqu sawu annabi yake imani yana tsufa ya zakwanye fi jawfi ahadikum a cikin ƙirjin ɗayanku a cikin cikin ɗayanku kama ya kalabu saurin annabi yake kamar yadda tufa take tsufa yadda tufa take kokewa annabi yake fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum ku dace wajen roƙon Allah ya jaddada imani a cikin ku. gurgudun yadda imanin ka ya ƙaru ya hauhawa to gurgudun yadda kuma ubangiji zai kusantar da kai gurgudun yadda ubangiji zai kusantar da kai da yawa akwai abubuwa da musulmai ba su da ba shi Allah ya ɗora alaƙar bayi tsakaninsa da su da imani da imani ka duba duk cikin alƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da Allah zai ambata na taimakonku ba ku gudumawa shiga sha'aninku yana alakantar da wannan ne da imani inna lanan sururu lana sai su wallazi na amalin bin hayati duniya wa yau mai komun ashar Allah ya zan taimaki manzannina sai ce wallabi na amalu da wadda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa yau mai ya kumul a shahade da ranar da shi za su tsaya don ba da shaida a gaban Allah ranar alkiyama Allah da ya zo maganar taimakon sai yake zai taimaki masu imani saboda haka ba ordinary musulmi ake magana ba kamar yadda malam ya bambanta mana waɗannan matakai guda biyu idan kuka lalace kuna musulmai kuka ce ku tsare imaninku, kuka fantsama cikin ayyuka da suke sauye imani imanin ya kode imanin ya zagonye sai ku ganku a cikin kaskanci da walakanci shi kuma duk taimakon da Allah yake zai kawo yace zai kawo wa masu imani ولقد أرسلنا min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat Allah yace hakika mun aika manzanni cikin al'ummomin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu sai suka yaƙi manzannin Allah yace fanta qamna min allazina ajramu sai muka azabtar da waɗanda suka yi laifi suka kafirce Allah sai ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce domin hacci ne akan mu mun taimaki mu'minai duk inda ka ji an yi maganar gudumawa da ɗauki da Allah zai kawo yana magana ne a kan mu'minin bai taɓa cewa zai shiga hidiman musulmai ba kawai sai idan sun gina imani wa kana haqqan alaina Allah ce ai hakki ne akan mu nasrul mu'minin mu taimaka wa mu'minin mu taimaka wa mu'mine imaninku imaninku tsayuwa akan imani da ayyukan alkhairi wannan shi ke sa Allah ya shigo cikin sha'aninku a wani ku Allah yake inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah kan ba da kariya kan yakan karbi fada ma wadda suka yi imani a karo ku a hauro muku ya shiga muku fadan Allah ce inna Allah ya yudafi'u anil ladina amanu duk abin da zai hauro muku Allah yakan karba mawadda suka yi imani duka maganan akan imani duka maganan akan imani duka maganan akan imani Allah waliyul ladina amanu Allah shine majibanci masoyi na waɗanda suka yi imani lokacin da aka yi yakin ƙudu a wannan rana an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mutum saba'in a wannan rana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni annabi da sahabbansa suka haura wani sashi na dutsen suka je suka zauna kafirai suka zo filin uhudu suna fareti suna alfahari uhul hubal lana al'uzza wala uzza lakum suna yabon hubal lata uzza suna lana al'uzza wala uzza lakum muna da lata muna da uzza ku ba ku da lata ba ku da uzza sun yi munanan maganganu kafin wannan annabi ya shiru suna faɗin waɗannan kalmomi lalal uzza wala uzza lakum annabi sai yake wa tabbansa ba za ku yi da martani ba sai ina umar yake ma za mu kallu ya sai ina umar yake me za mu ce ya manzo Allah yake ku ce Allahu maulana wala maula lakum shine ma'anan zalika bi annallaha, Allah maulal amanu wa anna kafirina la maula lahum Allah yake ku sani Allah shine gatan masu imani kafirai Allah yake ba su kana da Allah wannan dama da Allah ya baka na kai imani da shi arziki ne da ba arziki irin ba idan aka ce kai musulmi ne baka da abun da ya tsara inganta imanin baka da abun da ya tsara inganta imani amin ba abun da ya tsara inganta imaninka haɓaka imaninka duk waɗannan darajoji da malam ya ambata wallahi za ka same su ne gwargwadon imaninka da kuma gaskiya a cikin imaninka yarda da Allah ya yi kai kai imani da shi wannan lasisi da ya baka wallahi ba wani lasisi da za ka samu a rayuwa da yake cikin kai musulmi ne kai musulmi ne ka yi imani da Allah ba wani abu da za ka samu wato duk wannan bayanin da ka gane ne bayan ka kwanta a kabari domin duk wata dabara da kake da ita a rayuwa abinda kawai zai biyo bayan mutuwa wallahi duk abinda ka ga ko ruwa ka sha wallahi ruwan imani ko ka sha ruwan imani ne in wajen zama ne wajen zaman imani ne in farin ciki ne imani ne a nan ne za ka gane ranar imani duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi to a nan rayuwar duniyan ma za ka samu taimakon Allah kamar yadda malam ya ambata mana man amila salihan min zakarin aw unsa falaluhi yallahu hayatan tayyiba shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa law alima muluku wa abnaul muluk ma nahnu bi min lada ko lajaja luna alaihi ya yace inda masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san abin da muke ciki na natsuwa da kwanciyar hankali da sun far mana da ƙarfin siya imani imani aiki na kwarai ka inganta shi ka haɓaka shi domin samun tabbatuwa a rayuwar duniya domin samun tabbatuwa a gaba ka Allah gatan da za ka yi wa kanka shi ne imani gatan da al'ummar musulmai za su yi shi ne imani kuma tun da imani abu ne da yake kai tsaye alaƙa da Allah a nan jarrabawa sai ka biya ce a hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amanna wa hum la Allah zai ce kuna jin kaucin hujjatun imani ba jarrabawa sai na fara alaka da ku sai na ba ku sakamako irin sakamakon waɗanda suka yi imani ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta ya al-khabitha min al Allah yace ai ba zai bar mu'minai a halin da kuke zaune a ciki ba kowa a takure kowa a garwaye a shiga a fita a haɗe a Allah ce hatta ya bisa kamisu na bai har sai ya ware gurbatacce daga nisa to shi imani imani akwai sikeli saboda Allah ya reraye waɗanda zai sa su a cikin wancan gata da alƙawura da ya yi a kan masu imani domin akwai masu imani a baki akwai masu imani na karya akwai wadda ba su ɗauki imani ni'ima ba ce saboda ka sunan kawai su musulmai ne duk abin da ke lalata imani suna kai a wata aya Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa kafa Allah ya ce ba zai taba yiwa mu'mini ya kashe mu'mini ba Allah ya ce dai inda kuskure amma mu'mini ya dauki wuka ko bindiga ko makami ya kashe an uwansa Allah ya ce ba zai yiwu ba illa kafa alfidi in kuskure ne ashe kenan kaga wanda zai shiga harkar kidnapping wanda zai shiga harkar fashi da makami wanda zai shiga harkar daba ko tsara suka yana wani abu ne da yake taba imaninsa domin wannan aikin yana daga cikin aikin da ke nagasa imani haka zina haka shan giya haka waɗannan duka saƙon Allah yana rage imanin to shi kuma imani hauhawansa haɓakansa gwargwadon ƙarfinsa to gwargwadon matsayinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon samun tallafi da agaji na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa nan lafi na min ƙwamni ai mun jarrabi waɗanda suka gabace su ma fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin don Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya da masu imanin na ƙarya saboda haka akan imani akan imani jarrabawa take yana daga cikin abinda zaka jarraba kanka da kanka akan imani shine miƙa wuya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan imani ya samu taji full ya samu cikakken taji to Allah da manzon Allah ba sa umurni ko hani mukmini ya tsallake Allah yake innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na Allah yake iyakar maganar mu'min innama kana qaulal mu'minina iyakar maganan mu'minai in kai mu'mini ne iya abinda mu'minai suke cewa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzonsa li yahkuma bainahum yuhun sakani a cikin ga abinda Allah ya yi akan ka, ga abinda Allah da manzonsa suka hukunta akan ka. ga abinda Allah da manzansa suka hukunta a kai iyaye ga abinda Allah da manzansa suka hukunta a kai iyalanka ga abinda Allah da manzansa suka hukunta a kai ƴaƴanka in dai an nuna musu hukuncin Allah da manzansa Allah yake to ba abinda za su ce ya yaqulu sami'na wa abana suka ce mun ji وما كان لمؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا على أولئك هم المؤمنون الله يقول أن نسمير amma lokacin da Allah zai yi umarni wa ya na amanna billahi wa rasuli wa sukan ce mun yi imani da Allah da manzonsa sannan mun yi da'a munafikai sun mai ta farikun minhum min ba'd zalika bayan haka sai su juya ga barin umurnin Allah da manzonsa juyawa ga barin da'a wa Allah da manzonsa Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin wadannan ba mu'minin jama'a mun fahimta to yadda zaka bi Allah ka bi dokokin Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umurni da hani to wannan ke nuna imaninka amma in ka ɗauki musulunci a matsayin suna duk abin da aka ce musulunci ne bai dame ka ba duk abin da aka ce imani ne bai dame ka ba in an yi magana ka ce ai imani ko tsoron Allah a nan yake to nan kana yaudarar kanka har sai ka siffanta da biyayya ma Allah gaskata Allah da dukkan waɗannan rukunin imani muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi sannan ina da tsaya ɗan uwa shi karatu da wa'azi kar mu ɗauke shi wani abu da za mu dinga jin a matsayin yare ko ɗin wato mu ɗauka wani abu ne da za mu yi shi mu ji shi domin rayuwar mu da kaji wa'azi addini duk dabaran ka baka isa da shi da kwaikwayo ba dole an gina da shi aka yi ilimi abu na farko da aka zo da shi a sha'anin addini ikra ta shi ka karatu ka tashi ka fahimci addinin kar ka ɗauka kawai za ka ji wa'azi in an gama an watse kai ma ka watse sai kuma wani lokaci an sake dawowa rayuwa ba ta da tabbas kowa ya tashi gyara imaninsa ya yi aiki mai kyau domin baka san yaushe al'amarin Allah zai cin mata ba inda za a ce baɗi in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu dawo duka ne da mu sake haɗuwa nan kafa ɗaya akwai wanda wata ilimi zai kai baɗin ba ko mai karatu ko mai sauraron karatu saboda ka abin da yake wajibi akan mu don Allah mu dauki karatu mu yi aiki da shi rayuwar mu ta canza al'ummar da muke tare da su su fahimci musulmi da ya yi imani abin koyi فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت